to tun da an ce komi wato in musiba ce ko ni'ima ce wato Allah ya riga ya rubuta tun gaba ne a halitta ni la ta so an faɗa muku wannan don kada ku yi bakin ciki alama ta kun ga abin da kuce muku in wata ni'ima ta kuce ma kada ka yi bakin ciki haka Allah ya hukunta in wani abu ka samu kuma kada ka dora alfahari da shi wala tabra wala tabra kuma kada ka yi farin ciki farin cikin abin nan na ni'ima wato ka dora alfahari bima kun don abin da ya ba ku dora alfahari ka kai kowa wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah ba ya son mai girman kai yana tafiya yana takama fakhur mai alfahari akan mutane na cewa to shi dukiya gare shi ko ko shi kaza gare shi kun gane ko ci gaba Allah وما to alladhina yabkhaluna ga wata kira'a huwa alladhina yabkhaluna waɗanda yake suna rowa ga abin da ya wajaba a kansu an ce su hidda zakka sun ki an ce su yi aiki fi sabila sun ki wa ya'muruna nasu bil bukhli sannan suna umarnin mutane da yin rowa lahum lahum wa idun shadidun masu yin haka nan su yi rowa su yi umarni da yin rowa suna da kyacewa mai tsanani wa man ya tawalla duk wanda ya ba da bai ya yin abin da Allah ya wajabta masa fa inna Allah huwa al to shi sani Allah fa shine dai wadatacce shi mai bukata ne ga Allah duk da bai yi abin da Allah ya aza masa ba to Allah zai amshi abin da ya dan bashi kun gane ko alhamidu kuma Allah shi shine abin godewa li auliya shi ga masoyansa ko ko alhamidu mai gode musu bil ihsani da kyautatawa la ta'atin ga ta'a so yake balihim alai da kuskantar su gare shi wato in ka gode ma Allah shi ma sai ya gode ma kun gane ko to sun ma bayyana ta'ala وأنزلنا الحديد فيه بأس دليل ومنافع للناس فيه بأس دليل ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله إن الله shin ba an kwadaitar da mu ga yin imani da aiki ba da dukiyarmu da jikinmu to wannan ba da kake so ba ba da ka ake kaddarawa ba ka abin nan kai ta yi <laughs> kun hamda ko wato abin nan ya bayyana bi an na bi ku inna ma hiya an zala ala rusulihi da abin da ya saukar ga manzo ba yadda kake so ba Ilan nasu zuwa ga mutane ba da ka ake yi ba kuma faƙali ya ce wala kad arsalna rusulana lalle mu aiki manzanni tun daga adamu zuwa ga al'ummomin mu har zuwa ga manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil bayyinati da hujjoji bayyanannu wa anzalna ma'ahumul kitab mun ka saukar da littafi tare da annabawan nan manzannin nan wal mizana sannan ka saukar da ma'auni wanda ake auna wa adalci bi inzalil kutubi al mutalammin lahu domin an saukar da qur'an littafai wadanda yake sun kunsa adalci wal wahyi al amir bi da wahayi wanda yake yana umarni da yin adalci li yaquma nasu bil don mutane su tsayu da adalci ashe kenan ba da ka ake yi ba da doka Allah ake yi ai li yata'amalu fi ma bainahum don mutane su yi aiki ga abin da tsakanin su bil adl da adalci wa huwa al illatu shi dalilin aiko zani kuma shi dalilin saukar da littafai li qawlihi ko arsalna wa anzalna ma'ahum alkitab mun aiko manzanni kuma mun saukar da littafi tare da su shi ma manzo da an ka ko su an ba cewa an kai kai aiki da abin da ka ga dace ba cewa an kai tafi ga abin nan ka kai musu ka yi aiki tare ka ja su kun gane ko wal mizana sannan ma'auni wal adil da adalci dakhilin fi kulli shay'in ma'auni ga komi ko magana za ka yi ka auna ta in aiki za ka yi ka auna shi in abin nan shugabanci za ka yi ka auna shi komi to fa man amala bi muqtala shari'i wanda ya yi aiki kamar yadda shari'a ta ce fi kulli shay'in ga komi wa qad qama bil ya tsayi da adalci wa man adala an wanda ya karkace daga adalci wa kad jar ya karkace bi qadar inkirafi an karkace wa shi daga abin nan shari'a wa anzalna alhadida sannan kuma mun ka saukar da bakin karfe mun ka halatta shi kenan ai akharaina mun ka fitta shi mil ma'adin daga kasa li yuqama bihi al don a tsaye da adalci da shi domin mutane ko mahi yawa cikin ɗari guda ɗaya ke tsoron Allah saura tsoron takobi yake yi tsoron kirikiri yake yi ya karkace gwargwadon karkace wanda ya yi zalunci gwargwadon karkace wa shi hmm. kun gane in la yabqa adalin bila jihadin domin bai yiwa ayi adalci babu jihadi wa huwa alatul jihadi shi bakin karfe shine shine abin yin jihadi da shi kama kala ta'ala kamar yadda aka ce fihi ba'sun shadidu ciki akwai tsananin azaba da shi mai tsanani yuqatul bihi da shi ake yaki fa minhul jannatu da shi yake jinna da ko da shi ake garkuwa jinna garkuwa alatul wiqati wanda yake da shi ake kariya da shi wa minhu sila da shi ake makami wa alatul darbi kuma da shi ake duka ko ba haka ba wa manafi'ul nas kuma yana da wasu abubuwan amfani ga mutane ma min sanatin babu wata sana'a illa wal hadidu alatu face bakin karfe shine ala shi kudi ba ko abin na rediyo duk bakin karfe ne ake sa ana yi da komi wali alam Allah wato Allah yayi wannan don ya bayyana manyan suruhu wanda ke taimakon sa bi an yansura dinahu bi alatil harbi domin wato kana taimakon Allah shine kai abin da yace in ka yi jihadi ka taimaki Allah min alhadidi wa gairi kun gane ko wato Allah ya yi wannan don ya san mai taimakonsa to Allah ya san mai taimakonsa amma zai bayyana shi ga danginsa shine ilmu zuhurin kenan wa rusulahu kuma wanda yake ya taimaki manzanninsa bil gaibi ta cikin zuciyar shi kenan halin ha'in da miri ai ga'iban an ya fa kudu gare su bid dunya qala ibn abbas yansurunahu wa la yusirunahu za su taimaki Allah ba su ganin sa inna allaha qawiyyun Allah mai karfi ne azizun mabwai kada kai damanin wai da yace a taimake shi ko bai da karfi mai karfi ne kai ɗaya ne ya ce ka yi don ya baka lada ai la ta lahu ila nasarati Allah bai da bukata zuwa ga taimako lakin na fa'u man yati biha amma taimakon nan da an ce kawa Allah zai taimake ka kai da ta tashrifan lahun don ya dauka kasu a ce wani yayi kaza wa qala yace wala kad arsalna nuha وجعلنا wala kada arsalna nuha Allah ya ce hakika mun aiki Nuhu da Ibrahim waje Allah fi zuriyati man nubuwata mun ka sanya kuma annabci cikin zuriyarsu kun ga waɗannan an ɗaukaka su da cewa abin nan zuriyarsu su shugabanni wal kitaba kuma abin nan da littafi yani al kutubul arba'a littafan nan hudu waɗanda an ka sani na sama taurata da injil da zabur da qur'ani duk cikin zuriya su ne kun gane ko Ya'yan nuhu ne ya'yan ibrahim shine al abin al taurat wal injil wal zabur wal furqan fa inna fi zurriyyati ibrahim dukan su cikin zuriya ibrahim ne kuma cikin zuriya nuhu ne wa fa'ida ta tasisu nuhi wa ibrahim abin da yasa an ka kebance an ka ce an aiko ibrahim da da nuhu da ibrahim an ka keɓance su bin zikiri ba da zikirin rusul bayan ambaci manzanni jumla bayan ambaci manzanni jumlatan anna nuhan huwa al-abu thani wato nuhu shine uba na farko li jami'il bashar ga dukan talikai thani shine uba na biyu ga dukan talikai wa ibrahim abul arab ko shi ko ibrahim shine uban laraba kuma shine uban rumawa wa bani isra'ila sauran bani isra'ila duka wa kullun nasi yantasibuna ilaihim saboda ka dukan mutane suna dangantuwa ga waɗannan biyu kun gane kun daga cikin su akwai mutadin wanda ke neman shi shiri wa kathirun min fasiq amma mahi yawa da masu yawa daga cikin su fasikai ne ko da suke su an kakannin su annabawa ne manzanni manyan mutane amma mahi yawa duk la'anannu ne kun gane ci gaba sun makafaina بهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية الذين دعوها ما بلغناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا معهم To, wannan aya tana da wuyar ganewa kuma tana da abin nan, tana da nauyi. Bayan Nuhu da abin nan, da Ibrahim, da an kasa littafai cikin zuriyarsu. Sun makafaina ala tarihin birisunna, mun ka bi bayan Ibrahim da Nuhu da ‘ya'yansu birisunna da mazanninmu. ay arsalna rasulan ba'da rasulin mun aiko manzo bayan wani wal mirin nuhi wa ibrahim bayan su kenan wa man ursila ilaihim da wanda an ka aiko zuwa gare su kun gane ko don haka an ka ce nuhu da ibrahim da waɗanda an ka aiko su zuwa gare su bayan su bayan su da sunan mutanen su an ka aiko manzanni wani bayan wani fa inna rusula al muqaffadin wato manzanni wanda an ka bi da su min zurriyyati suna daga cikin zuriya ibrahim suna cikin zuriya kuma nuhu wa kafaina bi isa ibn maryam mun ka bi bayan su da isa dan maryam an ka ce dan maryamu domin a nuna bai da ah, uba inna bai cikin zuriya su wajen uba wa ataina hul injil mun ka bashi wani littafi da ake ce ma injil ai alkitabu alladhi ursila bi shine littafin da an ka aiko shi da su wa huwa kitabun mithlu alquran littafi ne kamar qur'ani wa ghayr alahad aljadid amma ba wannan ahad aljadid bane bible ba shi bane alladhi katabahu ruhban wanda ke ruhbanawa na rubuta ba'da ma ahlakal yahud asal bayan yahuda sun halakar da asali domin wata wancan littafi eh, cikin abin yana tare ga mutane da an kace an kashe shi Allah ya dauke shi sai duk an ka bi an ka kone bayan haka nan a mabiyansa su suka zauna abin da suke yawa da tarihin da suke iya tuna suka rubuta don haka nan eh, mata abin nan metiyo wa ne ne eh, luka wa su suka rubuta waɗannan kun gane ko gwargwadon su eh ko aka jingina musu وجعلنا في قلوب الذين fata Allah ya ce mun sanya tausayi da rahama cikin zukatan waɗanda nabi Isa alaihi salam ay alladhina kanu ala dini wadanda sun kaza akan addinin sa an sa su tausayi yani alhawariyin sune mabiyan sa wato abin nan hawariyun ga abin nan ga Isa kamar yadda sahabbai suke ga annabi wa arba'un da badan nabi su warra'afat warrahma jinqayi da tausayi shine ay almawdi soyayya don haka dan kuke gane suna ce Allah fakana yawaddu ba'aluhum ba'lan sashen suna son sashi wakila innahum umiru fil injili bisul ko kuma an umarce su cikin injili wato kullun su yi abu wanda zai jawo zama lafiya kun gane ko wa tarki ida'in nas kuma an umarce su da barin cutar da mutane wa alana Allah qulubahum lidhalika don haka Allah ya tausasa zukatansu don haka nan kabla qabla har yuharrifu dina amma gabanin su canza addini bayan su ba sun makasar kurubu bayan kana zukatan sun ka bushe ba da tarihi bayan sun karkatar domin da duk mutum ya karkace daga addini to shi kenan asifa kwarai da cikin zuciya shi sai ta juya wa ruhu ruhubaniyatin da uha sannan da ci wanda sun ka kaka ruhu ci shi shine rablun nisa'i shi zan mutum bai aure wata hada sawami ya koma daji shi dan daki ya zauna wadda yiwuwa wato manyan dakuna ko yan kanana su zauna can wani kogi ko mutum ya zauna cikin kogo eh? kamar abin nan kamar ah, misunan shi eh? ah, ah, abin nan masu shigewa cikin ɗaki su yi halwa kamar halwa babu halwa cikin musulunci sai itikafi kawai to ai shine an ka jawo an kasa cikin musulunci da sunan halwa eh. hmm. wata wannan ruhubaniya ba mu ba ba mu ka ta ko ibtada uha so sun ka kakata ai za duha sun ka kara ta min kaubin kibali anfusin daga wajen kanun su fa alzamnahum iyyaha shikenan da sun ka azama kansu sai mun ka ce to ku yi ma ha alaihim ba mu rubuta musu ba ai ma amarnahum biha ba mu umarce su da ita ba su sun ka azama kansu an ka ce to su yi illa ibtiga lakin fa'aluha ibtiga Allah sun aikata don neman yarda Allah ai marlati yarda Allah ta'ala fihi isharatu ila anna albid'ata wato ga wannan akwai ishara wato ƙari ga addini bishi yake cewa bid'a idan dakhala fi dini ta shiga cikin addini afsadar sai ta bata shi ko da an yi ta don Allah ko da ka ta da niyyar kwarai inda ta shiga cikin addini za ta bata shi kun gane fa ma ra'uha haqqa ayatiha ba su tsare ta haƙƙi yadda ya kamata ba ha zai koma gami zai koma ga ruhubananci wato ba su tsare ta ba kamar yadda ya kamata ko kuma za su koma ga abin nan abin nan eh, ibtiga rilwanillahi ba su tsare yarda Allah ba wanda sun ka nema domin da ka canza ba ka nemi abin da ka wato ba za ka samu abin da ka samu ba tun da ba ka yi sharadin shi ba kenan kun gane ko istaraka ha kathirun min domin masu yawa sun bar abin nan sun bar rukubanancin wa ma qamu bi haqal qiyam su tsayu da yadda kamata ba bal lamu ila hatta taslis daga nan sun karkace sun kai ga taslisi kamar yadda mutane mu daga abin nan daga taruwa ana halwa ana wurdi har an ka kai ga cewa abin nan um, wane yana yana samuwa daga Allah kun ga an kawo annabci an kawo manzanci ana amso kenan an da an kace musulunci ya cika addini ya cika saboda haka jama'a musulmi su zan abu guda shikenan sai an kararraba kowa ya jana shi wani shehi ya jana shi mutane kun gane to su abin ya kai su ga taflisi na cewa Allah uku ne Isa Allah Musa abin nan uwar shi Allah kuma akwai wani Allah babba <laughs> duk uku duk tafiya guda wal qawli eh, bil ittihad haka nan sun ka kai ga ittihadi na komi Allah ne mu ma mun kai gare shi ko eh wato ana nuna cikin musulmi akwai wannan da kai ga haka nan ai kirsa eh, eh, ba ba su da ittihad amma suna tasli. musulmi su adda wannan amma kirsa wa qad sum'ati hmm. nan kasar ba abin da masu halwa zan ce ce aka komai Allah ne in ka taba abin nan kujera su ce Allah in ka taba rediyo su ce Allah har abin nan ba su sallah su ce Allah baiwa Allah sallah eh? Eh, bil ittihadi wa qabl sum'ati ko ko mutun yayi don a ji shi ne wa tarihi injil da karkatar da injil fa kafaru bi dini isa sun ka kafirta da addinin isa wa dakhalu fi dini malikin sun ka shiga cikin addinin sarkin su wadanu bi shari'ar rumi sun ka dora addini da shari'ar rumawa kun ga an ka sa musu na cewa a bar abin da an na kaisara zuwa ga kaisara sannan a bar na Allah ga Allah kenan ka tai masallaci dai sauran harkar duniya ka bar ma eh, abin da ke kaisar ne sarkin ro kun gane ko wato kenan an raba siyasa da da addini wa baki ala dini isa qalilun minhum kadanna daga cikin su sun ka zauna akan addinin Musa domin duniya ba ta tsirai eh, sun ka zauna akan addinin Isa domin duniya ba ta tsiraita daga mutanen kwarai sai dai in sun sun zon kadan su kace ba a ganin su kun fahimta ko fa amanu bi nabiyina Muhammad su kuma lokacin da annabi ya bayyana sai suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam fa atayna ladina amanu minhum ajran mun ka ba waɗanda sun kai imani daga cikin su su ta farko da ta biyu wa kathirin minhum fasiqun amma masu yawa daga cikin su fasikai ne kharijuna masu ita ne an ta ga da'a ba azabna mun kai musu azaba duniya domin kenan wahala ta same su har abada wal ta kana lahira bi sabil bidati saboda bid'a wa ziyadati da qari fi dini ga addini kun ga wato yana yi wa qarin nan mutun yayi shi da niyyar kwarai da ka fara ka karkace kadan shikenan kamar yanzu misalin zaka zariya ka fita maimakon ka hita ga wannan kofa sai ka ce ga wata kofa ta bari hita kaga in ka hita maimakon ka yi zariya sai ka yi nemin gwari da nan sai lagos <laughs> ko gane ko to <laughs> To lokacin da ya ambaci cewa nasara sun zan akan dinin tausayi da jin ko? Sannan bayan kana sun ka ƙara wani abu a kai sun ka ƙara hubananci fafasa sai sun kai fasici kamar yadda musulmi sun ka ƙara ɗariƙoƙi sun kai fasici bitar kiri ayati hada domin kenan ba za su iya tsare abin nan ba. kama yan bagi kamar yadda ya kamata nabbaha ta'ala almu'minina eh eh nabbaha ta'ala almu'minina Allah ya kafarkar da mu'minai min al-ummati ma umiru bi kada mu bi abinda nasara sun kabi wa Allah ya zidu fi ma umiru bi shay'an kada su kara komai bisa ga abinda an ka umarce su da shi fa qala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku na imani da Allah wa rasulihi da manzanninsa na al'ummar Muhammad ita ittaqullah ku ji tsoron Allah abinda ku ji tsoron Allah ku bi umarninsa ku nisanci abubuwan da ya hana wala tabtadi'u shay'an kada ku kaka komai fi ibadati ga ibada shi wa aminu bi rasuli ku yi imani da manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallama fi ma ya murkum bi ga abinda yake umarnin ku da shi wayan hakum an kuma abinda ya hana ku ku bari in kun yi haka nan kiblai ne zai ba ku rabo biyu ai nasibai ne rabo biyu nasibun fi duniya rabo na duniya ku zama manya ku zama manyan mutane wa huwa izza wal galba sannan da rinjaya ala alal ada bisa ga makiya wa nasibun fil akhirah sannan da rabo akhirah wa huwa al al janna kun ga an ba ku rabo biyu kenan an kun yi abin da yace kun gane ko min rahmati na rahmashi ah, abin nan ta'ala fa inna nasibad dunya wa nasibul akhirah min rahmati rabon duniya da lahira duka daga rahmar ubangiji yake wala tunalu rahmatu ta'ala ala dawami ba iya samun rahmar ubangiji ala dawame illa bi taqwa sai in an bi abin da ya ce an bar abin da ya hana alama akhbara bihi rasul kuma daidai da yadda annabi ya faɗa bidun ibtida'in fi ba da an kaka wani abu an kara ciki ba wa yaj'al lakum nuran bayan kana kuma Allah ya sanya muku wani haske tamshuna biyu wanda yake kuna tafiya da shi kun ga wato abin nan in komi kyawun idanunka in babu haske baka iya tafiya kun gane ko ala sirati bi ikhlas kun da wa ku ga aiki da shi wa taqaddama annal munafiqina yudfa nuruhum aya gaba ta ce munafikai za a bice hasken su ala siradi fa yumaruna ware su bi ruju'i da komawa ila wara'i baya hatta tugulaqu alaihim an-nar bisu hay su tugulaqu alaihim an-nar bi bisu eh, inda za a ruhe abin wuta akan su asa abin nan garu ya ruhe waya gafir lakum kuma ubangiji ya gafarta muku in kun bi abin da yace wallahu ghafurun Allah mai gafara ne ga mutanen ta'a shi fi ma akhata'u fihi yana yiwa duk yadda kai za ka yi kuskure to matuƙa kuskure ne Allah zai gafarta kun gane ko kuma rahimun bihim mai jin kai ne ga mutane wato abin da ya kamata bikum ne eh, ya gafir lakum wallahu gafurun bikum ya kamata wa ifu lakum ko shi yalwata muku wato abin mai tausayi ne gare ku wa ifu lakum shi yalwata wato shi ninka muku ajarakum wato ladakku kamata kadan fi sura kamar yadda ya gabata cikin sura kun gane ko to ci gaba eh yi hankuli sauran aya guda والمولى بيد الله يؤتيه من يشاء to wannan abu da Allah ya nuna ya ba ku in kun bi abin da ya ce kuma zai yi shi wato a kun bi zalika Allah ya karantar da ku na cewa in kun yi zai ɗaukaka ku don me li Allah ya alama ahli kitabi don kada mutanen littafi su sani ko kuma don su sani wato mutanen littafi su ne mutanen taurata da inji alladhina lam yu'minu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama don su san Allah ya kadiruna ala shay'in min falla ba za su iya komi ga falala ubangiji ba domin duk wanda bai imani da annabi ba faɗa yake da mai imani da shi kokarin yake kada ya ɗaukaka kokarin yake kada ya samu rabo to sai Allah ya ɗaukaka ko ya nuna musu ba su iya komi kun gane ko ai la yanaluna shay'in ba samun komai min ma zakarahu ga abin da ya ambace shi min falli wala yatamakkanuna min naili ba su iya samun komai daga kyautar shi li'annahum lam yu'minu bi rasuli don ba su yi imani da manzon Allah ba waho huwa mashrudun bil imani bi wa ta mu falala ubangiji an shartanta da imani da annabi sallallahu alaihi wasallama aw la yaqdiruna ala shay'in ko ba su iya komai min falla ga falla ubangiji an an yusarrifu an yatasarrafu fi a'zamihi wa huwa nubuwa wato ba su iyawar annabci ita ce kyautar Allah wadda ta girma ko ba su iya cewa kada a abawa ne sai wanda Allah ya ga dama fa ya khusu biha man aradu su keɓance wanda sun kaso aw yajidu ajaran ko su samu lada biduni mura'ati shurudi wujudihi ba da an sun kula da sharuddan samuwar ladar ba min al-imani nan imani wa amali ta'a da aikin ta'a ala muqtala shari'a kamar yadda shari'a ta ce wato ba da ka ake don su san haka nan wa annal fa'ala bi kuma don su san wato kyauta ga hannun Allah take sai wanda yabba yutihi man shawo yana bayarwa ga wanda ya so min ibadi daga bayansa fa atil ladina amanu fa atil ladina amanu sai ya ba wadanda sun kai imani da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba su ajrahum la dasu kashi biyu wallahu dhul falil azima Allah ma abucin falala ne mai girma lisi atima inda domin yana da fadi yana da wadata abinda an gare shi min mulki samatu mulkin samai wal ardi kasa wa gairihi ma da wani. وانا يعني الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته سي سوره المجادله سوره المجادله مدنيه واتو مدينه السوقه هي 22 ايه ايه 22 طيب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم suratul mujadala aya 22 eh, ce موضوعها الرئيسي بيان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلس النبي صلى الله عليه sauran ita ce farkon majalisa sauran majalisu duka za su koye ta ah, kaifa kana yadda yake shi majalisar wal adabul mar'iyya fi da ladubba waɗanda ake kula da su cikin majalisar annabi sallallahu alaihi wasallama wa tanawwu man man kanu fiya kuma za ta nuna akwai nau'i nau'i ciki nau'i nau'in mutane kowa na da yancin shiga majalisa annabi yayi magana kowane mutum yana da yancin ya shiga yayi magana annabi ya bashi amsa wasu loki kullu fariqi minhum kuma yadda kowane halinsa yake in ya shiga yaya yake abin nan zaman majalisa yaya yake wato wannan zai nuna akwai mutanen kwarai akwai muyagu akwai maza akwai mata بسم الله الرحمن الرحيم توجه بقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله يغرقنا إن الله سميع بصير To kun ga abin da sura za ta fara da shi ta gabatar da mata don a nuna wata abin nan mata ma na da 'yancin fitar su yi tambaya cikin kowace majalisa. Kada sami Allahu kawalar da shi da kafi zaujiya lalle Allah ya ji magana wannan da ke jayayya da kai ga al'amarin mijinta Turaju ka ayyuhan nabi wanda yake tana kunkoma ma magana ga al'amarin mijinta al-muzahir min ha wanda yake yayi zihari gare ta abinda an zihari zihari ba al'adar Hausawa bace al'adar Larabawa ne idan mutum matar shi ta bata masa lai sai ya ce zaharuki ka zahari ummihi wato banki ya haramta kamar ban uwashi bai sake ta ba amma kuma baya halatta ya take ta to abin nan ita wannan mace mijinta ya mata zihari sunanta haulatu mijinta ya mata zihari bayan ta yi kusa tsohuwa ga ta da 'ya'ya sai ta kai kara wurin annabi ta ce ga abin da ya auku wa kana kala laha anti alayya ka zahari ummi shi mijin nata ya ce mata ke gare ni wato ke haramta kamar yadda ban uwa ta ya haramta gare ni wa qad sa'alatin nabi sallallahu alaihi wasallam an zalika fa ajaba ta tattafi ta tambaya annabi cikin majalisa annabi yi mata jawabi harumti alaihi ke haramta gare shi alama huwa al-ma'hud min anna al-zihara mujibuhu mu abada wannan bisa ga al'adar larabawa domin babu wani hukunci matuƙa ba sai da wani hukunci ba to al'ada ita za za a ci gaba da ita in an saukar da wani hukunci to sai ya ture al'ada kun gane ko wahiya khawlatu bintu ta'alaba sunanta khawla iya ta'alaba mijinta shi ma ana sunan shi aus ibn samit wa tashtaki ila Allah ta dora kai kara zuwa ga Allah wa hadata haka daita ta wafira ka sannan da rabuwarta wasibiyatan sigaran da yara kanana in lammatkum ilaihi da'u in ta tsaya in ta gudu ta bar 'ya'ya gare shi ba mai rikon su sai su tozarta au ile ha ko ko in ta dauki yaran ta tafi da su sai su ji yunwa domin ba ta iya ci da su saboda haka an ta ce wannan abin nan wannan hukunci na jahiliya ba ta yarda da shi ba wallahu yasma ta hawura kuma Allah na jin mai da maganar da kuke yi tsakaninka da ita ya annabi ay taraji kuma inna Allah sami'un basira mai Allah mai ji ne mai gani ne alimun bil ahwal masani ne ga halaye wa hadhihi wannan kisa ta dullu ala anna majlisahu sallallahu alaihi wasallama wato wannan tana nuna cewa majalisar annabi yanaluhu zakar wal unsa namiji da mace kowa na samun shi wa sharifu wal wali daraja yana zuwa yayi magana haka nan wanda bai da daraja yana zuwa yayi magana wa fi hurriyatul kalam cikin majalisar annabi akwai yancin magana wal muraja'a sannan muraja'a ta faɗa ya faɗa wasu hulatul amri da saukin al'amari kun ga babu tsoro inda tana jin tsoro tana ce a'a hatta ce ya Allah annan zalunci ne fihi kulli shay'in ciki wato akwai komi na sauki wal amnul kamil kuma akwai aminci cikakke ko wato yayi magana ba ba mai mai tsawa fi muqabilatihi bi wato abin nan ba akwai aminci ga muqabala da annabi sallallahu alaihi wasallam a tambaye shi wa huwa yusarihuhum bil jawabi shi kuma ya faɗa musu bayani bayyane fi ma zai qad ga abin da an ka saukar ya ce Allah ya ce kaza wa yakufu an aljawabi fi ma lam yunzal ilayhi abinda ba saukar ba ba zai jawabi ba hatta ya alama hukumin lafi sai ya san hukuncin Allah gare shi kun gane ko wa fi ma ya yati jawabu ga abinda a tafe akwai jawabi an mas'alati qawlati zawji ausin zawjati ausin qalat ko qala ta'ala Allah ya ce alladhina yudahiruna wato abinda a tafe a jawabin da hukuncin ta والذين إذا والذين waɗanda ke yin zihari irin wannan ɗabi'a ita ake ce ma zihari to waɗanda ke yin haka na minkun daga cikinku min nisa'in su yi zihari daga matansu makon na ummatin abinda sun ka ce wato sun zan kamar uwayensu ga haramci to ba uwayensu bane karya sun kai in ummahatum illa la'i walannahum babu waɗanda uwayensu sai waɗannan haife su sosai su ɗaya sun ka haramta gare su a ɗaya abin na uwayensu wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura su ka fadin haka nan suna fadin abinda bai dace da shari'a ba na magana wa zuran kuma ƙarya suna fadin ƙarya wa inna la lafun ghafur amma duk da haka tunda al'ada ce ta jahiliya in an kawo hukunci an ka yarda da shi to Allah mai gafarta abin da ya gabata ne shine wa inna la lafun lalle Allah mai yafewa ne gafurun mai gafara ne lil muzahir bil kafarati to ga wanda ya zihari in yayi kafara Allah ya yafe masa والذين والذين يطهرون من نسائهم ويعودون لما قالوا فتحرير رغبه فتحرير رغبه من قبل ان يتحاسا ذلكم توعظون به to wallazi ya zahiruna ko ya zaharuna ga a warshi waɗanda ke yin zihari min nisa'in daga matansu su mai udu na lima kalu sannan su komo ga abin da sun ka faɗa bayan ya ce ta haramta kamar ban umar sannan kuma ya komo yana sun ka ta haramta ta koma kamar ban matar shi kun fahimta ko ai fihi wato ai su komo su komo gare shi bi an yukhalifu su saba magana su bi imsakil mudahari min ha suna son su rike wanda ya sun kai zihari da gare ta alladhi huwa maqsudu zihari wanda yake shine maqsudan ziharin din min wasfil mar'ati bi tahrim ya sifanta da haramti to fa tahriru raqabati in mutun yayi zihari yana son ya halartar da matan nan da ya haramta da zihari to sai ya yanta baiwa sai ya yanta wuya wuyan nan ko namiji ne ko mace don haka an ka ce wuya min qabla an yata ma a gabanin su shahi juna ay bil istimta'i wa bil wati ko da jin daɗi ko da abin ko da kubla ba ya halatta shi sai ya sai ya yanta wuya zalikum tu azuna bi wannan ana yi muku wa'azi da shi kada ku bari wallahu ma ta'maluna khabir Allah ko masani ne ga abin da kuke aikatawa alim masani ne wa in wa in wati al muzahir qabla al kafarati istaghfara Allah har in ya taki matar nan daga barin shi mata kafara to eh, wato in ya taki batar da yayi zihari gabanin shi kafara to sai shi nemi Allah gafara wa ka anha hatta yukafira shi kange da gare ta sai yayi kafara kafaratun wahida amma kafara guda domin kenan lahi guda ne duka wa akwai mai cewa in yayi taki sai yayi kafara biyu wa taqayyidu raqabati bil mu'mina kuma an ce abinan wuya mu'mina ashe ba a yanta wa bawa kafiri kama fi kafaratil katil kamar yadda yake ga kafara ta, ta, kisa fi suratul nisa'i bi hamlil mutlaqi ala al muqayyad domin wato nan wa hariru raqabatin min qabli an sa kun ga ba ce raqabatin mu'mina ba amma can an ce fa kafaratuhu abin abin nan eh, eh, eh, wa man lam abin nan kafar raqabatin mu'mina amin ka ko eh waccan ta abin nan ta kisa an ka dauko waccan da an ka wa kairi da cewa warqa ba mu'mina an ka kawo ko man فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتاب يستطيع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله nan da anka ce kuma raka ba mumina ya nuna kenan ba 'yan tawar rabi. kuma ba a yanta rabin ba wannan bawa da rabin wannan bawa a hada sosai, sai dai abin nan kamila sosai faman lam yajid wanda bai samu wuyan da zai yanta ba fasu ya ta wata tabi'in sai shi azumin wata biyu waɗanda a min qabli an yata ma sa gabanin su shahi juna da shi da matar fa in a qabla tamami ne, har in ya fara azumi bayan haka nan sai ya take ta tun bai gama ba dil kafara kafara ta ba ta sai ya fara tun daga farko wa in sama bil hilali fa shahrayn in ya fara da farkon wata sai shi azumi wata biyu ko da sun zanna kisai wata 29 29 wa inna ne ko da sun kasa wa illa atamma 60 yawman amma in ya zan bai fara da hitar wata ba to sai shi azumi 60 faman lam yastati wanda bai samu ikon yin azumi ba wai da amu sittina miskinan to sai ya ciyar da miskini sittin wato ci da miskini sittin alai shi ya waje ba gare shi min kabli an yata masa karewa kafara wajibi ne kamin su shahi juna hamlan lil mutarki al muqayyad li kulli miskinin muddun ko wani miskini ya bashi mudu guda min galibi kutil bal daga mahirin jaya abincin kasar anan ko gero ko dawa don shine mahirin jaya zalika tahfifu fil kafara wannan sauƙaƙewa ga kafara litu'minu billahi wa rasuli don ku imani da Allah da manzon Allah domin wato in an wa mutum ladabi an kai mai hukunci ya yarda wato ya ƙara kenan imani da Allah ya ƙara imani manzon Allah gaskiya ne kun gane ko ai li ta'lamu li ta'malu don ku aiki bi shara'i bi shara'i da shari'o'in Allah allati shara'a halakum wanda shar'anta muku wa tarfulu ma kuntum alayku kakkada abinda akan ku fil jahiliyyah kun ga jahiliyya wato matukan musulunci shi ya tawai iske al'adu yana kore su ba ya halatta ga mutum a ce ga abin da musulunci ya ce ka ce al'adar mu kaza eh, ita za mu rike wannan kafirci ne mun gane ko eh, eh, bari mu kare watilka waɗannan hukunce hukunce waɗanda an ka ambata hududullah su ne haddodin ubangiji wanda iyakance gare ku walil kafirina biha azabun alim wadanda na kafirta ga waɗannan hukunce hukunce waɗanda Allah ya kawo to yana da wanda ya kafirce musu yana da azaba mai tsanani ni kace can cikin kafara yana gabatar da ciyarwa ya fi lada ga azumi nan kuma abin nan yantawa to sai kuma irin wannan ya sami mutum a cikin raja ga shi ba zai samu cikakkun wata biyu wanda zai abin zai yi fara nan ba ya yi azumin cikin sha'bana ya ajiye bayan azumin ramadana sai ya fara cikin sha'bana yan ramadana ya taho ya ci gaba da ramadana bayan haka nan ya ketar ranar sallah ya ci gaba eh. to magana da yake mu al'ada mu ba mu ce ba mu misalta mata da ban uwa hmm. amma kuma hausa su kan ce in sun sake saduwa da mata su kuma sun saru da uwayensu muna ya kiyasin shi ka zai a cikin mutasar ya yi nasi ga wannan ya ce wanda in ya take ya take uwarsa a suffiha mahaukaci ne a mai shi shuwawa kawai eh shi ne eh, kamar mace ta ce in ya in ta kwanda shi ta kwanda ubanta ita ma wawanya ce kawai babu komi babu wani kawai babu wani komi a kanta filin hmm. hmm. gyara kaɗan wajen mafara a kaɗan na saufa kaɗan

to عذاب to da ladina yuhadduna Allah waɗanda yake suna saba ma Allah wato suna sa haddi tsakanin su da Allah wato kenan su dauki al'ada daban shari'a daban kun gane ko wato waɗanda yake suna saba ma Allah wa suna saba ma manzon Allah har su sa haddi tsakanin su iyaka tsakanin su wajen majalisa kenan ko wajen hukunce hukunce kubitu an kaskasta su kama da ladina min kaunin kamar yadda an ka kaskastar da waɗanda an gabanin su fi mukhalafati mursalun ga inda sun ka saba manzannin su wa an zanna ayatin bayyinatin kuma lalle mun saukar da ayoyi bayyanannu masu nuni ga gaskiyar manzanni ko ko gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa min tilkal ayati akwai daga waɗannan ayoyi haisu hadhihi wannan tana cikin ayoyin da nuna gaskiyar annabi haythu sa'alatul mar'atu lokacin da mace ta tambaye shi walan yujibha ana bai mata jawabi ba kun ga wannan ya nuna gaskiya yake yi inda da kakkawa yake faɗa da ta faɗa sai ya ce hukunci kaza amma da yake bai sani ba a wannan lokaci sai ya ce ban sani ba ga abin da mun ka saba na al'ada jahiliya amma wani hukunci daga Allah bai zo ba illa ba da nuzulil wahayi sai bayan saukar wahayi walau kana yabtari Allah yabtari sallallahu alaihi wasallam ala ahkam da annabi kaka kai yake kaka shari'o'i yake da kansa bi nafsi da kansa laman tazara fi misli hadhihi qadiya da bai da bai jira cikin wannan hukunci ba kun gane ko gashi kuma cikin majalisar shi ba da bai jira hata ya rufe kuma lafiya fiya hatta ya sai ya san kuncin Allah ba mace ta ta tambaya nan dan sai ba ta amsa amma da yake sai abin da Allah ya ce kuma wannan ya nuna gaske shi sai ya ce ban sani ba ga dai abin da muke yi zamanin jahiliya babu wani abin da ya da mu daga gare shi saboda haka sai ki hankuri ta ce bata yarda ba ya nuna yancinta kun gane ko eh eh sama da da wannan hadisi alladhina yuzahiruna qulu zahiruna alladhina yuzahiruna wa alladhina yuqatiluna والذين يظاهرون من نسائهم إيه. الذين يظاهرون الذين يظاهرون على وزن يقاتلون وفي قراءة والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الله إيه؟ على وزن يقاتلون على وزن يقاتلون بكت يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا فأطيعوا الله ورسوله والله to wato an ce waɗanda ke saba ma Allah ga hukunce hukunce an walakanta su kamar yadda an ka walakanta waɗannan gabanin su kuma suna da azaba ko wadil kafiri na azabun muhin wato kafirai suna da azaba mai walakantawa ba an ce an walakanta su ba an ce kuma an saukar da ayoyi waɗanda a bayyanannu waɗanda ke nuna gaskiya annabi daga ciki wannan yana ciki a tambaye shi ya ce bai sani ba to sannan bayan haka nan kafirai mu da ake cewa ga hukuncin Allah suke ba su yarda ba suna da azaba mai walakantarwa Yau shi za su samu azaban nan yau mai ba'athuhumullahu ranar da Allah ke tayar da su jami'an gaba ɗai fa yunabbi'uhum bima amilu shi ba su labari ga abin da sun ka aikata na kahirci da ayoyin Allah a hasahu Allah Allah ya lisa waɗannan wadannan hukunce hukunce ko ko wani sabawar su ai hafata huwa katabu Allah ya tsare abin nan ya rubuta shi bi amalin mala'ika da aikin mala'iku masu tsarewar masu tsarewa ayyuka alfafa zatil kira wal halu hum nasuhu su sun manta su waɗanda na yi li katarati don yawan sa aw tahawunihim bi domin sun walakanta ba su dauke shi abu mai muhimmi ba wa tiqadi mu annahu la yaqau alai misam suna zaton wa ta wai hisabi ba zai auku gare su bayan sun saba mu ayoyin Allah wallahu ala kulli shay'in shahida alhali Allah halarce yake ga komi hadirun halarce yake wala ya futu shay'un ba abin da ke kuce masa wa hadha tadhyilun muqarrar wannan karin bayani ne muqarrar al-isa'i mai tabbatawa ga cewa Allah ya lisa ya komi ta'ala sun mastashhada ala shumuli shahadatihi sannan bayan haka nan ayat da attafe tana eh, wato ya kawo ayat da wallahu ala kulli shay'in shahid don ya ƙara tabbatar da shi fi kauli wallahu ala kulli shay'in shahida Allah halarce yake ga komi mai shaida ne komi ake yi gaba gare shi ya sani to mu ci gaba saboda haka mutum mai saba ma Allah shi ji tsoro ci gaba alam ما يكون من وجهي فلا تجد الله رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدني من ذلك ولا أدني من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كانوا ثم يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم wannan aya tana ƙara ƙarfafa ma'anar inna Allah bi kulli wallahu ala kulli shay'in shahid amma kuma akwai ma'anar ladabin majalisa ciki alam tara wato baka sani ba kai mai karatu anna Allah alama fi samawati ma fil ardi Allah ya san abinda a cikin sama ya san abinda a cikin ƙasa ma ya kone min na najawa salasatin babu wata ganawa ta mutum uku wato majalisa ta mutum uku suna ganawa babu ta illa huwa rabi'un face Allah shine na hudu bi ilmihi da saninsa wala khamsatin babu biyar illa huwa sadisun face shine na shidda wala adana min zalika babu abin da ya kasa uku wala akatar ko abin da ya kasa hudu ya fi abin nan ya fi biyar illa huwa ma wace yana tare da su bi ilmihi da saninsa aina ma kanu duk inda suke ai min al amakin duk wato ko ina suke na wurare walau kanu ta talal ko da suna karkashin kasa wa inna ilmuhu ta'ala bil ashiya'i laysa li qurbi makanin sanin sa ba don wai wurin na kusa ba hatta ya tafawata bi qurbi al amkina balle a ce abin ya bambanta na wannan kusa wannan nesa wa budi hako santar tar wurin kun gane ko wato sun mu bayyana sun ma yunabbi'uhum bayan haka nan kuma bayan an yi sun yi magana su cikin majalisar sun kare yana halarce bayan haka nan kuma ya ba su labari bi amilu ga abinda sun ka aikata yau mulki yawon na kiyama inna Allah bi kulli shay'in alim Allah kuma masani ne ga dukan komi faka annahu ta'ala ya amuru an yakuna kullu majlisi wato ubangiji yana umarni cikin wannan sura wato kowane majalisa ta zanye ta mu fihi thalathatu asham wanda yake akwai mutum uku ciki au akthar ko abin da yafi yawa aw yakunu aqaduhu lil khair ko an yi shi don alheri an ya wato sharadi wato an yakuna aqaduhu lil khair zan an yi wannan majalisa don alheri annahu ta'ala alimin bima hu Allah masani ne ga abin da suke aikatawa da suke fada aw aluna ko suke aikatawa fi gare shi kun gane ko to wannan kuma da an ka ce yana tare da su wasu na fassara su ce kenan Allah na kowane wuri da zatinsa wannan ba daidai ba Allah shi da kansa ya ce huwa fauka hilma majid bi zati to wanda ke gudun ya ce a'a wato kada ke banci Allah wato abin nan to yanzu nan da muke zaune yana nan tare da mu yana nan tare da mu da ilminsa amma in ka ce yana nan da zatinsa to sai ka ce yana nan cikin jikinmu ko ina har cikin akwatin ne da ko ina in mutum ya ce yana nan to ya ya taho da wani abu da ake ce ma wuhudatul wujudi wanda yake duk malaman duniya sun yi ittifaki wanda ya dauki haka nan kafiri ne wato babu Allah daban babu mukhaluqai daban ko kuma in mutum ya ce a'a cikin wasu yake banda wasu shi ma kafirci ne domin shi ne hulul ya sauka ga wasu bai sauka ga wasu ba kuma idan ka ce a'a yana nan shi daban to abinda kake gudu ka ce an keɓance shi ya zo ka ce akwai wani wurin da babu shi kenan kun gane ko ah, saboda haka wato abin da ya shafi zatin ubangiji da sifofinsa sai mutum ya tsaya yadda Allah ya ce kuma ya ce bai san yadda abin yake ba wato Allah ya ce huwa fawq arshil majid bi zati sai ka ce yana bisa al'arshen sa wanda ya ɗaukaka da zatin sa amma yaya ban sani ba laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir kun gane ko cikin wani littafi na shehu wanda yake ce usulul dini yana cewa min al'arshi arshi ila al-furshi habisu duk abin da annan wato abin hadithi ne wato ba na Allah yake ba wa huwa fawqa arshi ila majid bi zati kun gane kun to Allah ya taimake mu ya kamata mutum ya dauka yana sama kamar yadda ya ce ba haka ya faɗa ba eh. to ya za ka iya ƙarawa yana sama shi kenan yana tare da ba hmm, yaya an kai yaya yake bar sani ba yana saman al'arshi ya wuce al'arshi wa fauka al'arshi amma ta yaya ban sani ba ka gane eh, ran kana nan cikin jikinka ko bai ciki yaya ba ma sama yaya yake Allah <laughs> So, eh. um, I can't wait to explain for you now. If you go out afterwards, you can find somebody who has uh, understood it and uh, to explain it for you. ولما ذكر تعالى حضور علمه مع الذين يتناجون lokacin da Allah ya nuna kenan yana halarce tare da waɗanda ke ganawa fi ayi makanin cikin kowane wuri min albikaya na wuraren duniya istana fi zikri man ittanaji shikenan an ka ci gaba kuma ga hanawa ganawa fi majalisar rasuli alladhi huwa mawdu'i sura wato an hana ganawa cikin abin da majalisar annabi ana nan yana karantar da mutane wasu na can na ganawa kuma ko ina eh yanzu majalisa muke ana karatu wani ya jaye wani suna magana jayewa waje ko nan ciki ko nan ciki kamar hira da kuka yi Wata kowace irin hira domin ɗauke mutum ne daga abin da ake karantarwa kuma rashin wala ba da muhimmanci ne ga abin da ake karatu kuma rashin kuma rashin da'a kuma rashin da'a ne alam dara alam ci gaba ينادون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير alam tara ila nu wato kenan to sai sama duka sama ne ala ya daukaka fauka sama yana daga cikin ladabin majalisa ana tambaya wani wani ma zai ba da amsa a'a to alam tara ila alladhina nuhu an najwa baka ga waɗannan da an ka hana maganawa ba wato wannan ya nuna annabi yana hana abin nan ganawa cikin majalisar shi sai yace ce baka ga waɗannan da an ka hana maganawa ba fi majalisar nabi cikin majalisar annabi wa majalis alkhairi da wuraren zaman alkhairi allati yajtamu fiha nasu wanda yake mutane na taruwa ciki lil ifadati wal istifada domin su amfani junan su yumna'una bidhalika ana hana su ganawa in ko eh, yamna'una bidhalika tabahu qulin nas suna hanawa da wannan abin nan falka an kullum mutane ila ma yanfa'un zuwa ga abin da ke amfanin su min ta'alimi na karantarwa alqayyima masu daraja allati har rasulu alaihi wa yake annabi na jefa ma mutane ana hana su amma duk da ka suna yi sun mai udu ne limanu sannan su komo ga abin da an ka hana su ta dajo na su dora ganawa bil ithmi da abin da yake akwai zunubi ciki wal udwan da zalunci wa masiyati rasul kuma da saba manzo ya hana su ko suna yi to waɗanda ke yin haka nan yahudawa ne na hahumun nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana su amma kanu yaf'alun kun ga ashe kenan majalisar annabi yana barin kowa ya shiga har wanda ba musulmi ba wato sun abinda sun kasan suna aikata minta na jihi na gana wasu sirran boye nadirina ila almu'minin suna dibi zuwa ga mu'minai fil majalisi cikin majalisar liyuki ufi murri ba sai su dora ganawa suna dibin wani don su sa wata shakka kamar kenan shi ba wani abu bane ko kuma abin da annabi ke faɗa ba daidai bane wa idza ja'uka yauka su irin waɗannan kuma in sun taho ba in ya shigo zai shigo da sallama ba to in sun ka zo ma sai su gaishe ka ya annabi bi malam yuhayyika billahi da abin da Allah bai gaishe ka da shi ba wa huwa qaulun assalamu haka nan suke jaba ta kamar a ce sun ce assalamu alaikum alhali suna ce assamu alaikum mutuwa ta tabbata akan ka ai almaut wa hadha yadullu ala annahu la yajuzu an yusafa annabi sallallahu alaihi wannan ya nuna kenan ba ya halatta a sifanta annabi aw yunsabu ilayhi shay'un ko a gingina wani abu zuwa gare shi min al asma'i na sunaye wa sifat da sufofi illa bima wasafahu Allah bi sai da abinda Allah sifanta shi da shi fil qur'ani aw fi hadisi ko ko ga hadisin sa sallallahu alaihi wasallama wa ma nuqila min ko abinda an ka ruwaito daga gare shi hala hayati lokacin rayuwar shi ba ya halatta kawa annabi wata kalma da wata sifa zuwa gare shi da wannan ne ni fahimci askan baya da kyau askan ba cikin akwai wata addu'a da ake cewa Allah shi salati ga abin nan jawhara wato kaga izgili ne wato Allah shi salati ga hanyar shi wadda ta wadda ta hicuta amin kun gane ko ah, kuma ko da cewa kai annabi ya faɗa min na mulki ya faɗa min baya halatta sai abin da ya faɗa lokacin rayuwar shi hmm. waya na fi kuma suna cewa a cikin rayukansu wato in sun haɗi wannan magana ko sun a samu alaika sai su ce laula azbunallahu ma naqul lami ala bayyana azaba abin da muke faɗa ga mun yi mai mugunyan magana abin ba abin da ya same mu wannan ya nuna kenan ƙarya shike yi wa annahu laysa bi nabiyin ba annabi bane in kana in kana nabiyan hal la yu'adhibuna in ya yu'adhibuna Allah in ya zan annabi ne don Allah bai muna azaba ba ma na kullu abin da muka ambata wal ma'ana annahum yakhafuna min azabillah al hali suna tsoron azaba Allah ala farli kaunihi nabiyyin in sun tabbata annabi ne lakin la ya taqiduna zalika ba su kudurcewa haka wala yaslimun wala yusallimunahu kuma abin ba su sakin wannan ba su iya sakin wato annabi annabi ne kun gane ko hasbuhum jahannama abinda zai ishe su jahannama yaslawna za su kona cikin ta fa bisal masir tir da su wato tir da makoma gare su wato makoma hiya lahum gare su wali amsalin da wadanda na yi kama da su kun gane wato ba a iya sifanta annabi da wata sifa sai abin da ya sifanta kansa da shi ko Allah ya sifanta shi da shi balle ma har akwai aibi ciki to mhm. a wannan aya na fahimci duk zama inda ake irin wannan musamman na karantarwa ko wani abu ba a ganawa to wannan yana samun mafiya yawan shugabanni a zo da wata larura wadda shugabanni za su je su tattauna domin ita wannan ta shiga saurara ba mu kare ba ci gaba يا أيها الذين واتقوا الله الذي إليه to ba da an zakara ta'ala halal yahud bayan Allah ya ambaci halin yahudawa cikin majalisar annabi na hal mumini na anil itiq an iqtidai bihim sai an ka hana mu'minne kada su yi koyi da su kala Allah ya ce ya ladina amanu ya kuwa na imani idza tanajaytum har in za ku gana fala ta tanajaw bil ithmi wal udwan kada ku gana da abin da yake akwai zunubi ciki ko akwai zalunci ciki wa ma sai yace rasul ko akwai ganawa wanda yake akwai saba manzo kama eh, kama ada adaullahi al yahud kamar yadda makiyan Allah yahuda ke yi akwai inda yake lalura za ta abku ayi magana to wannan in an yi don gyarawa ba babu laifi wata na jawo bilbir wata kawa ku gana amma da abin da yake akwai alheri ciki wata kawa wanda yake kuma akwai tsoron Allah wata naji bil birri wato abinda ganawa da alheri ai al'isa ihsani kyautatawa wa takawa abin da ganawa da taqwa ma ma radi hushar shine abinda shari'a ta yarda da shi wa fihi islahun lil umma wal hali cikin yin haka nan akwai gyara wani abu ga al'umma wato kun ga ba hana duka ba in akwai alheri za ka iya yi don gyarawa kula ku ji tsoron Allah alladhi ilayhi tusharun wanda yake zuwa gare shi fa ake tayar da ku shi zan abubuwan da yake hana ku ba ku bari ba kun gane ta ci gaba inna man najwa وعلى الله فليتوكل المؤمنون to inna man naja wato ganawa in ta zan da zunubi ce mina shaidan to shaidan shi ya sa mutane yin ta shi bi gururi da rudin sa ne li yahzuna alladhina amanu don waɗanda sun kai imani su yi bakin ciki ay li yuhimahum anna anna ha bi sabbi shay'in wato kamar yana nunawa ana yin ganawa don wani abu kenan kamar annabi yana faɗin wani abu wanda ba daidai ba shay'in waqa mimma yuzim gabin da ke cutar da su walaysa bi darihim shay'an kuma su masu yi ko da sun yi wannan abu bai cutar da muminai da komi illa bi iznillah sai da yarda Allah sai da nuhinsa wa ala Allah fa yatawakkal mu'minu amma kuma muminai su dogara ga Allah ay li yathiqu bi su amince da shi fi jami'i umurin ga dukkan al'amuran su wa innahu ta'ala kadhim Allah mai isan musu ne sharri man yukhalifun sharrin wanda ke saba musu kun gane ثم تقدم في بيان آداب المجلس bayan haka nan. ya ci gaba da abin bayanin ladubban majalisa faƙala ta'ala ya ayyu hallazi na amanu ya ayyu hallazi na amanu idza qila lahum tafassahu fil majlisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila انشدوا فانشدوا الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير to an ka shiga da haɗin ladubban wato abin nan majalisa ya ayyu hallazi da ya ku wannan imani idza qila lakum tafassahu wayan ka ce ku yalwata don wani ya samu wurin shiga tawassahu wato abin fil majalis ko yalwata a cikin majalisa ga kira'ar warshi majalis hafse eh, jam wato yana ce majalis wato jam'i ne lin nabi sallallahu alaihi wasallama aw ko eh, aulid eh, zikiri ko ko wurin abin nan zikiri hatta ya ji lisa man ku ko har wanda ya zo muku shi abin nan shi zo shi zauna wa fi qira'atin al majlis bil ifradi to fafsahu yamsahi Allahu lakum ku yalwata Allah ya yalwata muku fi dunya wal akhirah duniya da lahira wa idza qilan shuzu in ka ce ku tashi li yajlisa man huwa aula minkum don wanda ya fi ku cancanta ya zauna domin yana yiwa manyan mutane sun taho suna bukatar zama a ta da yaro ko kuma wanda bai dace da wuri ba to abin nan ya ce to kwanci zu ku tashi ai ku mu ku tashi dai bi na an ku kun bi zalika kuna masu jin daɗi da haka nan kada ku nuna eh, tashin hankali lima fi zalika min masal don abin da a cikin wannan na maslaha wala tadmiru hikidan kada ku ko abin nan ku dauka cikin ku kuma ku kulle wato kiyayya kun gane ko ana fil majalis kuma aka ce jam'un lin nabi jam'un wato shi wannan majalis din lin nabi eh, ka gane ko aulir zikiri da sauran karatu ke da duka mhm. yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum Allah na ɗaukaka waɗanda sun kai imani daga cikin ku bi ta'ati fi dalika wa dinnan nasi ne sai a sashi tsakanin burake wa yarfa'u alladhina utul ilma kuma Allah na ɗaukaka waɗanda ayaba ilmi darajatin darajoji wato ashe kenan tunda majalisa ce ta ilmi kuma akwai tsofaffi wato in an ce ku tashi wane ya zauna ko kuma tashi mai ilmi wane ya zauna to babu laifi kai yaro ko kuma kai sabon karatu ka ba da wuri kun gane ko eh, abin nan wannan har cikin masallaci eh, in an ce kai wane tashi ko matan ga malam wane ya zo ko ko ga mai iko wane abin nan ya zo kaga babu laifi akan wakalla wannan eh. yana yiwa mu samu ladar tun da wuri kaman masallaci din hmm. ya zama bar wannan ilin ma haka ne wa fil jannati ko wato duniya da lahira Allah na dauka kama su ilimi da daraja idza fa'altum idza fa'altum zalika in kun ka aikata haka nan fa inna Allah yarfa'ukum Allah zai ɗaukaka ku bil iman da imani fi tibayil amri ga bin umarni wa fi wujudil ilmi kuma da samun ilmi wal amal bihi da aiki da shi yarfa'u wato yarfa'illahu majzumun jawabul amri ay fanshi yarfa'illahu ku tashi Allah ya ɗaukaka waɗannan da abin nan don Allah ya ɗaukaka waɗannan wallahu ma na khabir Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa alimun ko eh, abin nan almuti ya san mai ta'a wal asi ya san mai sabo wa yajzi kullu wahidin bima sana'a. yana saka mu kowa da abin da ya aikata saboda haka ba daidai ne yara su to su zauna ga sahun gaba su ce ba su tashi ba ai kowa daidai yake masallaci wannan ba daidai ba shi kamar yadda sarakunan akan bar a masallaci wannan daidai ne eh, ba ka in bai hito wurin eh, masallaci wurin na kwarjini eh a ah, to a talaka in ya taho shi ya zo amma mai iko in ya taho kamar gari ya zo eh, ah, to ci gaba wa min adabil majlisi يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيكم الرسول فقدموا بين يدي نجويكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور wato idan Allah ya faɗi ya ce a yi abu to ba ya kyalewa kuma sai ya ce ga yadda ake yi ka gane in bai ce ga yadda ake yi ba shi ba wannan ne da kake mani ba ya ce ka yi sallah kuma sai ya ce ga yadda ake sallah ya ce ka yi azumi sai ya ce ga yadda ake azumi sai ya ce ka yi zakka sai ya ce ga yadda ake zakka ka gane ya ce ka yi taimama sai kuma ya gaya ma ga yadda ake yi iradati munajati lokacin ganawar shi wayanha anil wayanha anil ifrad fi su'al kuma an tsananta yawaita wa tambaya kun gane wa yumayyizu bainal mukhlis wal munafiq kuma zai za a bambanta tsakanin mutum wanda ke yi don Allah da wanda yake don munafici yake yi wa muhibbid dunya wa muhibbil akhirah kuma yana bambantawa ga wanda yake yana yi don duniya ko wanda yake yi don lahira kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wayunha ana hani anil ifrad ana hanawa ne eh, eh ana hanawa ya eh, ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda sun kai imani idan najaitumur rasul har in kun ka gana da annabi fa qaddimu ay aratu munajata kun kai niyya ganawa da shi fa qaddimu bayna dayna jawakum sadaqa ku gabatar da wata sadaka ga ganawar ku wato kenan akwai mai yin ganawa don a ce shi babban mutum ne to ya dauki annabi a hita wuri mm. to sai haka ce to in kana son ka gana da annabi har ya tashi da kai ko kuma ka tada mutane a ji wani abu mm. don a ba a miskinai domin annabi ba a cin sadaka balle a yi tuhuma a ji wani abu eh. sai ya aje wani abu sannan abin da <laughs> zalika khairul lakum wannan shi ya fi muku wa adhar kuma shi ya fi tsarkakewa li dhunubikum ga dhunubanku wal amru lin nadbi wannan umarni mustahabbi ne wa qila kana lil wujubi ko kuma asali wajibi ne eh wa nusiha hal ah, wujubi bi qawli anka shahi wajabtin da qawli magana Allah ash faqatu an tuqaddimu kun ji tsoro Eh, kun fahimta ko dai kowa sai ya jaye ba mai zakuwa ganawa da ka ce to tunda kun ji tsoro to kun gani ashe kenan ba ya da kyawu ku ɗauki annabi don bukatar ku dai saboda haka ku tsana ku sauƙaƙa sai abin da tilas fa in lam tajidu in ba ku samu abin da za ku yi sadaka da shi ba fa inna la gafurun Allah mai gafara ne ga ganawar ku ba da ba komi ba rahimun bikum mai tausayi ne gare ku ya'ani fala itma alaikum babu zunubi gare ku Eh, fil munajati min ghairi sadaqatin ka yin ganawa ba da ba da sadaka ba summa nasuha lizumu zalika bi qawli sanan kan shahi abin nan lazimcin wannan a ashfaqatu